A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakuncin wani fitaccen mawaki. Sunana Mudassir Kasim kamar yadda mai sauraro ya sani. Ya aka yi ka fara waka. Waka ita a sha'awa ce. So da yawa ni su waka zaki ga yana farawa ne lokacin da kana matashi. so da yawa sha'awa wani lokacin kana sha'awar abu in ka shige shi sai kuma kaga ashe yana da amfani a wajenka hmm. kuma akwai ashe akwai gudunmawa da zaka iya bayarwa. to na fara da sha'awa kuma da na shiga sai na ga ashe akwai irin gudunmuwa da zan iya bayarwa kuma na da gudunmuwar kuma alhamdulillah ana yin nasara muna zancen shekara nawa to na fara waka waka da za a iya cewa waka ta mai karbuwa ta shiga cikin jama'a tun wajen 1998 wajen shekara wadan ashirin kenan. Ka ce ka tsufe yanzu. A'a ina na tsufa yana dan matashi na yi. Wannan waka tun ana kuruta ake fara ta. Farai da gaske. Yanzu ma iya ce maka kai tsoho ne? Ah, to eh, sai a auna a gani ki lissafa a ce na fara da shekara nawa eh. kuma yanzu na kai shekara nawa ina yi. To shin ya kake tsintan kanka idan kana rera waka? Ya kake ji? Gaskiya ina jin daɗi ina rera waka musamman waka da na san cewa in na yi ta za ta amfani al'umma. wadda nake Allah Allah in yi ta shiga cikin al'umma domin ta ba da gudunmawa a cikin al'umma. sauraro zai da kai yake. Bayani na taho in baki kan soyayya ta cikin nutsuwa tsafawa ya bana yin wauta. Mutanen kirki da gaskiya suka shirya ta tunani na ai da ni da ke ba wa sai ki ƙara <laughs> da saura. <laughs> To, um, baya ga waƙoƙi kana yi wa yan fina waƙa eh ai kusan ma da shi aka fara don wannan waƙar ma da na yi waƙar fim ce. Wace ce waƙar ta farko za ka iya tuna ta? Waƙar ta farko ita ce, Sannu sannu halifa jinjina muke maka, inda rai da lafiya mulkin ga kai za ka riƙa. Kana yi wa 'yan siyasa? Eh, idan sun buƙaci a yi ana yi, amma sau da yawa mukan yi ne domin mu suma mu musu wa'azi. wacce ce bakan damiyarka tun daga fara waka bakan damiyata ita ce wannan da na rera miki gari ya waye amma wakar da na fi so ita ce wakar Rabi ga zare na na saka ka bani baiwa baiwa ta saka arziki ga kowa a ina kake samun basirar waka ita waka basirar waka gaskiya wani lokacin abu ne zai faru a gaban ka kaga wani abu ya faru mm. sai ka ya kamata ka yi waka akan wannan abu wani lokaci kuma a'a wani ne ma zai wuce ya faɗi wata magana a'a tafiya ma kake irin musamman motocin nan da kan hanya rokoki za ga wani an sa inda rai da rabo irin wannan rubututtukan da ake yi kana kallon sai ga ai ya kamata wannan kalmar kai kuma ka fasa ta domin kai wani abu na basira ina rubutawa kuma ina rerawa kare ni wasu akan harkar da tawaka na reni mutane da yawa kuma alhamdulillah sun samu albarka kuma suna ai a wanda na rena akan harkan waka sun fi akalla sama da mutum ashirin me ka yanzu a rayuwa akan wannan sana'a burina na farko dai in gama lafiya sannan na biyu bahaushe ya fahimci cewa waka tana da amfani kuma waka wata hanya ce ta isar da saƙonsa zuwa ga waɗanda yake so su isa ma'ana zuwa ga al'umma domin a dalilin waka waɗanda ba sa jin hausa mutanen kamaru nijar da sauransu sun tsinci kalamai wanda za su gyara hausarsu su yi rayuwarsu a dalilin waƙoƙinmu a al'adan wannan shiri mukan yi wa mawaƙi ta tsiye mm. ya rera mana amshi ko ya mana baiti matasa matasa ku saurari dandalin VOA. dandalin VOA. dandali ne na matasa mm, mm, VOA. A fannin tsegumi kuwa, jaridar Premium Times ta yi wani nazari akan jaruman Kannywood guda biyar da suka fi ɗaukar wanka tare da aika musu da takardar jinjina.